gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe. Shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a iya kuma kama mu, za a iya kuma jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Hadiza Kyari. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, Kananan sana'o'i, nishaɗi har ma da maganar addini. Inda a yau ma 24 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan mu'amala da mutane. Haka yake Amina, kisa an ce Allah yana iya yafe kome da ke tsakaninka da shi amma tsakaninka da ɗan adam sai dai idan shi ya yafe maka. kwarai ya kamata a ce muna mai da hankali wurin kula da mu'amalar mu da mutane kuma mu yi koyi da kyawawan ɗabi'o'i da al'adu musamman ma a mu na hausawa da kuma koyin addini. To shi yasa a yau muka gayyato malam domin ya yi mana ƙarin bayani akan mu'amalar mu da mutane kuma za mu buɗe layi mu ba ku daman kira ku yi mishi tambaya kai tsaye. Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu kai tsaye muna tare da Malam Ahmed Gombe mazaunin jihar Connecticut a nan Amurka. Malam sannu da zuwa. Yawa, barkakin Amina. Uh, Hadiza ce. <laughs> Um, uh, <laughs> Yawa uh, sannan mu dai. To Mala um, mun gayyato ka ne don ka mana ƙarin bayani akan mu'amalar da um, ake da mutane saboda ka dai kara mu mai bayani na kiyaye irin mu'amalar mu da mutane kar mutum ya je ya shiga haƙƙin wani mm. na'am to alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera muna ƙara godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu aron wannan lokaci na kuma godiya gare ku ma'aikatan BOA da wannan dama da kuka bani a so da farko dangane da abin da shafi mu'amala da mutane wani babi ne wata kofa ce mai faɗin gaske kwarai da gaske wacce take da girma a cikin addinin musulunci wanda addinai daban-daban sun yi nuni ga mahimmancin kula da mu'amala da mutane da hata ma mu'amala da dabbobi balle kuma dan adam amma yau mun wayi gari kusan shine abin da aka yi watsi da shi ba a ba shi mahimmanci a shi mu'amala da mutane abu na farko da zan ci a kai Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu yana da rahama rahama shi kuma tana da faɗi wacce babu wanda ya san iyakanta sai shi mm, hakan ya sadu abin da ka mishi in ka nemi gafara zai yafe maka mm. amma kuma saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala yana da daman tun da shi ya halicci mu shi yake iko da mu amma idan kai wa bawan shi laifi sai ya ce sai wannan bawan ya yafe saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala mm, kaga da dan adam wanda yau ce kai mutum laifi idan mahaifin shi yake bai kama komai na ya ce dole dan ya hakuri. Mm. ko ba haka ba amma shi Allah bisa adalci shi baya haka sai ce sai wannan bawan naka ya bawan nashi ya ce maka mm. to babban abubuwan da muke sakaci da su kuma ya kamata mu kula da su zan takaita su kamar haka abu na farko da annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace a cikin ku waɗanda na fi so kuma wanda suka fi kusanci da ni ranar gobe kiyama su ne waɗanda suke da kyakkyawan ɗabi'a. Mm. waɗanda suke kyakkyawan mu'amala da mutane ya faɗa cikin wani hadisi kuma yace wanda ya fi kowa matsayi a wurin Allah ranar gobe kiyama shine wanda ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a mm. wata rana an tambayi annabi aka ce da shi ga wata mata nan a madina mata ce mai yawan sallah sallan dare kenan mai yawan azumin nafila duk dai abubuwa na ibada aka lissafa amma sai dai ko makwabtan na kuka da ita ta annabi ta yar wata ce wata ran kuma aka ce min shiga wata mata nan bata damu da ba wa abubuwa mahimmanci ba kamar ko wani azumin nafila ko wani sallar nafila kawai dai tana kula da fadillanta amma kuma tana kyautata wa makwabtanta kuma tana mu'amala da mutane kyakkyawan mu'amala annabi ce wannan yar aljanna ce hmm. ba shi kaga kyakkyawan mu'amala sai ka in kana da shi sai ka tsere wa mutum ko da fi ka yawan ibada Allah ba mu ikon ne abu na farko da ya kamata mu kula da shi mu kiyaye mai gaskiya mutum ya zanto mai gaskiya gaskiya ke so ka zamo mutum shi yasa bahaushe kan ce wane ba mutum bane ba ba yana nufin shi dabba bane ko arzini ko mala'ika yana nufin ɗabi'un shi ba masu kyau bane ba idan bahaushe ce ai wane mutum ne yana nufin mutum ne mai gaskiya mutum ne mai karamci hmm. gaskiya ta ce ginshikin cin nasarar rayuwa gaba ɗaya idan ka ƙasa an ci gaba to dole akwai gaskiya idan mm. ka ga family an samu ci gaba da haɗin kai ana zama ne na gaskiya ko da tsakanin mata ne da miji mm. mun waye gari yau shugabanni ba gaskiya talakawa ba gaskiya yan kasuwa ba gaskiya ma'aikatan gwamnati ba gaskiya mai kuɗi ba gaskiya talaka ba gaskiya yasa muka waye gari cikin bala'i haka ne gaskiya annabi ya faɗa cikin hadisi yake cewa alaikum bisiliki na hore ku da ku riƙe gaskiya domin ita gaskiya ita ce jagoran da take shirin da bawa zuwa ga yi Allah da'a shi kuma yi Allah da'a shi ke kai mutum zuwa aljanna sai annabi ce mutum ba zai gushi ba yana gaskiya cikin maganganun shi yana gaskiya cikin ayyukan shi a wurin aiki zaman shi da mutane dan kasuwa ne ko menene malami ne ɗalibi ne yana gaskiya Allah zai ci da mala'iku ku rubuta wane dan wane hmm. yanzu sunan shi kawai mai gaskiya hmm. kaga idan a wajen Allah aka rubuta sunanka mai gaskiya ne aka yi nasara da aka samu wasu 'yan siyasa aka samu su suna masu gaskiya haka sai Allah ba su farin jini suna da gaskiyan ba su da shi Allah ne ya sani amma dai kalman kowa ne mai gaskiya ne sai ba shi farin jini sai naga kuma Allah ne ce kai mai gaskiya ne to idan mutum ya zanto mai gaskiya na farko ba zai zama makareci ba babu abin da ke zubar mutum mutunci kamar karya. Hmm. ƙarya domin ta ƙarya tana shiryar da mutum ne zuwa ga fajirci fajirci kuma na kai mutum zuwa ga wuta ɗan adam ba zai gushe ba ko bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙarya har sai Allah ce da mala'iku wane ɗan wane ku rubuta sunan shi makaryaci kaga mutum ya taɓe kenan hmm. to dole yan kasuwa su zanto masu gaskiya dole masu siya su zanto masu gaskiya shugabanni na siyasa ko na gargajiya su zanto masu gaskiya waɗanda ake shugabanta su zanto masu gaskiya malamai su zanto masu gaskiya wurin karantar da mutane ɗalibai su zanto masu gaskiya to idan aka samu wannan abin sai ga an samu nasara mu guji karya cikin mu'amalar mu gaba ɗaya hmm. kuma ƙarya wata ce da rike zubar mutum mutunci kuma za ka yi mamaki ka ga irin ƙasashen nan da muke zaune ya suke ɗaukan ƙarya kaga ƙarya wata ce mai girma a wajen aiki ne a makaranta ne a ko menene ne sai ka ga mutum ya shiga cikin bala'i kan karya guda ɗaya zai iya rasa aikin shi za a iya kore shi a makaranta za a iya kaza amma sai gashi abin bakin ciki waɗanda muke ikirari da shamu musulmai ne kusan nema ake a halatta mana karya za ka ga mutum ya shimfida karya ba tare da yana jin kunya ba kuma a samu wasu suna kare shi akan karyan da ya yi Allah ya kiyaye. Idan mutum ya zanto mai gaskiya to ba zai zo maciyin amana ba. Za mutum yana rike amana. yau kuma amana ta yi karanci tsakanin mutane hmm. amana ko ta dukiya amana ko ta magana za ka rasa wanda za ka ba amana na dukiya ne ko kuma amana ta magana hatta cin amana ya shiga hatta cikin malamai to kaga ya tabbata kuma cikin hadisi annabi ce la imana liman la amanata lahu anas ibn malik ce zai wahala annabi wa'azi ma bai gaya mana wannan kalman ba cewa babu imani ga duk wanda ba shi da amana ashe gwargwadon riƙonka da amana gwargwadon kiyaye amananka shi ke nuna ainihin gwargwadon imanin da kake da shi to mu dage wajen kwatanta amana mu yaƙi zuciya mu yaƙi shaɗa mu zanto masu amana a wurin aiki masu amana a wajen mulki masu amana cikin kasuwanci masu amana cikin yan uwanmu cikin mu cikin komai yau cin amana hatta marayu ana cin amanansu ta karewan bala'i kenan cin amana tsakanin mata da miji cin amana tsakanin yan uwa cin amana tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka Allah ya sauwaƙe amin sannan idan mutum zanto mai gaskiya kuma za ka samu yana cika alkawari cika alkawari wani abu ne da yake da muhimmanci cikin addinin musulunci domin alkawari wata aba ce da bahaushe ke ci alkawari kaya ne in ka ɗauka dole ka sauke ba wanda zai ɗauki kaya bai sauke shi ba ko ba haka ba dole ka sauke wannan kayan saboda nauyin shi ko hmm. sai bahaushe amfani da wannan ya bada misalin da ta alkawari kaya ne in ka ɗauka to ka tabbatar ka sauke shi to za ka ga yau alkawari ya zanto ba komai ba ne tsakanin mutane mutum bai jin kunya ya alkawari kuma ya saba hmm. malami ne ɗalibi ne 'yan kasuwa ne masu mulki ne 'yan siyasa ne kowane ne talakawa ne masu kuɗi ne in ka san ba za ka iya ba ka ce ba zan yi ba hmm. gwanda a ji haushinka akan gaskiya akan ka burge mutane akan rashin gaskiya domin annabi ya ce duk wanda yake burge mutane ta hanyar abin da kuma Allah na fushi da shi to Allah zai mai da shi bawon mutane amma duk wanda kuma mutane ke fushi da shi akan abin da yake gaskiya ne kuma Allah na son abin to Allah zai kare shi daga sharrin waɗannan mutanen za a wayi gari zo su gana shi wane fa akan daidai yake mu ne muke kan kuskure ya kuma tabbata cikin hadisi annabi yake faɗa cewa wala dina liman la ahada lahu duk wanda baya cika alƙawari to ba shi da addini sai sa cika alkawari abu ne da ya zama wajibi hatta alkawari na lokaci in ka ce mutum zan zo karfe kaza to ka tabbatar karfe kaza din nan ka zo in ba za ka zo ba ka sanar da shi wannan kenan balle ma a zamanin yanzu da akwai waya <laughs> kwarai da gaske balle a zamanin yanzu da akwai waya shi yasa a zamanin da babu waya a gurguje mm. ana kawo kissa daban-daban wasu suna danganta ta zuwa ga annabi isma'il wasu suna danganta ta zuwa ga wani daga cikin magabata a lukmanul hakim ala ayyi alkawari suka yi da wani bawan Allah ya buƙaci wani da Allah za ka raka ni wuri kaza bayan sallan asuba mu haɗu a wuri kaza daga nan sai mu wuce da aka yi sallah asuba sai je shi wannan wurin ya zauna yana jiran shi shi kuma wancan shi ya fasa bai sanar da shi ba aka yi ta zama a wajen har gari waye har rana ta fito har kusan sallah azhar ana ta neman shi ba san inda yake ba aka tambayi wannan abokin shi ko kana labarin wane tun da ya fita sallah bai dawo ba sai ce na san wani karshen tana tana jira na har yanzu <laughs> to kaga saboda mahimmancin shi ya dauka mishi alkawarin zarra kaka a haɗu lokaci kaza amma ba su yi daga lokaci kaza ɗin zuwa lokaci kaza ba shi zai iya ta zama har rana ta faɗi yana jiran shi to mu zanto masu cika alkawari kowane iri ne ko ɗanka kewa alkawari ka tabbatar ka cika mishi ba eh, su cewa alkawari ka tabbatar ka cika akwai wani magana da nake so ne ka san yawanci yara idan suna kukan suna so su bi iyayensu sai a ce je ka ɗauko ka. <laughs> na kafin ya an gudu ya kamata dai iyaye dai a daina wannan abu <laughs> saboda kamar tun a lokacin yara ke sabawa da karya ba su ɗaukan shi kamar wani babban laifi tunda an saba musu gaskiya ne shi sa yara kuma suna da wani abu abin da aka koyar da su to daga nan za su tashi da shi za su tashi haka ne idan ya zunta ana mishi karya wannan ƙananan kananan karyan tun yaro yana saurin ficin abu mm. shi zai ɗauka tun da domin duk abin da iyaye suke yara ɗauka suke abin daidai ne to shi yasa idan ya ga ana yin wannan karyan shi ma sai ya ɗauka abu ne mai kyau sai girma da shi mm. sai zanto ya saba karya Allah ya kiyaye shi yasa za ka ga ake koya wa yara a nan garin kar kuyi karya shi yasa wani lokaci ta jami'an tsaro in suka zo sun ce su tambayi yara me ya faru hmm, gaskiya ne saboda ana tsawata musu kan cewa kar su yi karya to dole ma mu dage wajen mu da kanmu mu daina karyan sannan kuma mu kowa yaran mu kar mu yi karya kowace irin abu ne mu gaya musu gaskiya a kai hakuri ba za a je da kai ba sai rana kaza ko kuma ko da zai yi kuka a samu yadda za a lallabe shi hmm. cikin sauki ne za ka convince yaro da wani abu daban ba tare da ka mishi karya ba in kuma ka ce zan siya ma abu kaza to ka tabbatar ka siya mishi in baka siya ba ka mishi alkawari kuma ka yi karya kuma Allah zai tambaye ka kai Allah ya kiyaye amin amin sannan abin gaba da ya kamata mu kiyaye tsakanin mu'amalar mu da mutane shine gulma wannan babban abu ne yanzu gulma ya zanto yadda ka san sana'a akwai wanda ya taba ce min gaba wai ai su ko da gulma za su ci abinci. Kalman dai amfani da ita kenan mun ko da gulma za mu ci abinci. Kaga bai sai ya jefa kanshi cikin bala'i ba. Sosai. To abin da ya shafi gulma kaɗan daga cikin abin da zan tsawatar da mu shi ne abin da annabi tsawatar da mu da shi. Annabi ke ba zan ba labarin mafi sharrin cikin ku baranan gobe kiyama. Sahabbai suka ce ka ba mu labari wane ne wannan? annabi ta almasha'una bin namima masu yawo tsakanin mutane da gulmace gulmace a je a ce wane kaza a je a ce wane kaza yace almufsiduna ahibba masu ɓata tsakanin masoya gulma ta kai ga mutum zai iya raba aure da gulma namiji ne ko mace maza suna wani karya wa gulma sana'a mata ba gaskiya ba ne ba kowa magulmaci ne ban san makila ko a zamanin da amma a zamanin yanzu wasu mazan ma sun fi matan gulma <sighs> ba shakka domin galibi irin majalisar da ke cikin unguwa a gindin bishiya ko a wata rumfa a cikin kashi ɗari kashi casa'in na waɗannan majalisun majalisan gulma ne ban ce gaba ɗaya ba amma mafi yawanci irin wannan zaman da ake zama ne na gulma zama na limanci to annabi yake cewa la da khulul jannata nan ma magulmaci ba zai shiga aljanna ba shi ne malamai suka ce abin da ake nufi da ba zai shiga aljanna ba ko da musulmi ne yana da ayyuka masu kyau Allah sai ya kai shi wuta yayi zama na wani lokaci an azabtar da shi saboda gulman da ya wa mutane shi sa gulma wata irin kansa ce a yau da take cikin al'umma sai dai wanda Allah ya kiyaye saboda mu ji tsoron Allah mu kama harshen mu mu daina gulma bayan nan kuma akwai abin da ya shafi hasada hasada a yau ta zama ruwan dare hasada tsakanin masu kuɗi da talakawa hasada tsakanin masu mulki su su hasada tsakanin malamai hasada tsakanin ɗalibai hatta cikin classes misali na addini ne ko na boko za ka ga a wuraren aiki cikin 'yan kasuwa saboda hassada wasu suke shiga bokaye a je a ma tsafi ko asiri saboda a lalata rayuwanka akwai wanda ya ce min wallahi tallahi shi in ya ga mutum ya ci gaba baya iya bacci. Inna lillahi subhanallah wannan ba gadara da yin Allah ba ne? Wallahi ya confess da kan shi shi wallahi wani lokaci ko bacci baya iya. Kai. Saboda bakin ci. To ga wanda yake da irin wannan ɗabi'ar ko me zai dan ya lalata maka rayuwa. Za ka ga mutum ya taso cikin 'yan kasuwa a je a masa tsafi ko na asiri in ma ya taɓa lafiyan shi ko ya taɓa harkan kasuwancin shi. Ko kuma ta kai gama an tura waɗansu mahara sun kai mishi hari a kasuwan shi ko kuma a cikin lafiyan shi wannan kenan hasara ta kai ga za ka ga hatta cikin yan uwa idan wani allah mishi ɗaukaka madadin a rufa mishi baya da addu'o'i da fatan alkhairi sai ka ga wasu sun sashi a gaba da hasara to bala'in da hasara ke da shi shine annabi ke cewa hassada tana cin ayyuka na alkhairi da kake yi sallanka da azuminka da zakkanka da hajjinka da duk wani aikin lada da kake hassada tana cinye wannan aikin kamar yadda wuta ke cin kirare yadda aka kunna wuta cikin ciyawan da ta bushe za ka ga wutan nan tana ci tana gudu haka hassada ke cinye ayyukan ladan mutum ko ina za ka ɓata kanka lokaci kana aikin lada dama ladan kame-kame muke yi. Mm. To kuma a ce kana aikata wani abun da yana cinye wannan ladan. Kaga wannan ba karamin hatsari ba ne ba. A wani hadisi annabi ke gaya wa sahabbai suka tambaye shi suka ce wa fi kowa falala da alkhairi cikin mutane. Ta annabi ke cewa kullum mahmumul qalb saduqul lisan. Shine mutumin da yake da gaskiya wajen magana kuma yake da lafiyayyen zuciya ah, to malam kada in katse ka amma ah, mun samu ah, waya yanzu haka daga kwara daga kwara da wa muka samu a layi yau to assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da bello garba dina mai blouse kala kala daga nan kwara to ga malam kai tsaye me ne eh, to dangane da ina jin bayanan da malam ke irin yadda shahi irin yadda jama'a ya kamata su yi mu'amala da sauran jama'a to gaskiya abu ne mai muhimmanci duka abin da malam ke faɗa gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce mutane sun yi aiki da shi to malam bello kana da tambaya mahi yawanci babu gaskiya babu riƙon amana babu cika alƙawari haka yake amma kana da wani tambaya kana da wani tambaya musamman da za ka yi ma malam eh to tambaya musamman ma ita ina son in wa malam tambaya musamman ma abin da shahi alƙawari wace irin alkawalan da 'yan siyasa ke yi irin shugabanni hakan ga lokacin kamfe amma sai ka kaga bayan sun ci zaɓe sai kaga ba su yi aiwatar da wannan alkawali ba shi ya matsayin alkawalin da yake zuwa gare su shine tambayar da zama malam da kuma sauran ba ma shugabanni ba da dukkanin kowane irin mutum wanda ya yi alkawali bai cika ba. Eh. To malam ka fahimci tambayansa? Na na fahimta abin da ya shafi alƙawari haƙƙi ne da ke kan masu mulki ko da ba masu mulki ba kamar yadda na ce ko da ɗanka kai wa alƙawari wajibi ne ka cika. Amma mai mulki alƙawari bai cika ba ya fi zama babban hatsari game da addinin shi da lahirar shi. Annabi ya faɗa cikin hadisi ce akwai waɗansu mutane da Allah ke fushi da su waɗanda za su tashi cikin bala'i. Ya lissafa mutane guda uku. Na farko ya ce mai kuɗi marowaci na biyu sai ce talaka mai girman kai in ban da talaka da tsiya ina kai ina girman kai sai sa malamai suka ce shi yasa annabi ya ce talaka mai girman kai kai dai ke wani abu da ma ban da girman kai dan baka da abin da zaka girman kai da shi sai annabi ya ce malikun kazzab da mai mulki makaryaci shi yasa malamai suka ce mai mulki alkawari bai cika ba ya fi zama babban laifi akan wanda ba mai mulki ba kowanne laifi ne amma wani ya fi wani. Mm. To malam ga wani kira nan ya shigo. Wa muke da shi akan layi? Ni ne daga Kwatano. Malam To malam daga Kwatano muna jin ka. Akwai wani tambaya da kake da shi ga malam? Eh akwai tambayar da nake da shi daga malam. To malam na sauraron. Kamar wannan azumi da muke ciki. Muna jin ka. To kamar wannan azumi da muke ciki. Idan Allah ya sa kamar gobe ne za a shiga tahajjud. Mutum zai iya zuwa yanzu ne ko sai gobe. Wato tambayan da kake shine daren yau za a fara tahajjud ko daren 21 za a fara tahajjud? eh shi na jin kamar yana magana itikafi ne ko dan yayi magana cewa shiga hajjir ko ba shigan shi ake ba haka eh kana nufin itikafi ko kana nufin tahajjud itikafi yawa domin da ya amfani da kalmar shiga na gane ba tahajjud yake nufi ba eh, oh. itikafi kana yin eh. shigan shi duk lokacin da kake so ba wa sai ka kai eh. kwana goma ba shekaran da annabi ya rasu ya itikafi ne ma na kwana ashirin sun ran goma ga watan ramadan ya shiga bai fito ba sai da azumi ya kai aka gama azumi kana iya tikafin kwana goma sati daya kwana daya kwana uku kwana ashirin duk abin da ya sawwaka sannan in za ka iya tikafi kuma kana yin shi ne idan kai sallan asuba sai ka shiga wasu malamai suka ce kai sallan magariba bayan faduwar rana duk wanda yi yayi nana aisha ta ce annabi da ya fi shiga itikafi daga sallan fajir idan ya tafi sallan asuba to ba zai dawo ba ya shiga tikafi kenan ka fahimci wannan abin da kyau to idan ka shiga itikafi bayan sallah asuba yayi in ka shiga bayan sallah magariba yayi dan shine farkon dare kenan kuma kana iya yin adadin duk kwanan da ya sawwaka maka ba lalle sai kwana goma ba ina fata mala ya fahimci ni to <laughs> ina ji ina ji ya tsinke ne na'am to ga wani nan daga sakkwato wa muke tare da daga jihar sakkwato Amin Ladan Girkau. To Malam Ahmed muna jin ka ga malam nan kai tsaye wani tambaya kake so ka yi mishi. to malam. To malam tambaya nake son yi maka malam. Assalamu alaikum malam. Na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah. A malam ni ne Ahmed Ladan Girkau ni ce na alkawali idan an kaka da wani dan takara ko ta so ta zabe ne musamman a ce a tabe tambuwal a ce Rip House ko ta so ta zabe ne na alkawalin zan yi azumi ko kuma zan yi sadaka. to malam ɗan kotu ka soke zaɓe ne ko ban yi sadaka ba ko ban yi azumi ba ya mai a matsayin alkawali na bisa ga alkawalin da nawa Allah cewa idan aka soke zaɓen wani ɗan majalisa kyaɓa tambo na alkawalin zan yi azumi na kwana biyar. Na fahimta. To sai kotu ka soke zaɓe ne ko ban yi azumi nan ba mai a matsayin alkawali na. Alkawarin ka yana na Allah na bin ka bashi ko ka mutu Allah na bin ka bashin wannan. Ya tabbata cikin hadisi wannan shi ake cewa annazar da larabci ana ci masa bakance da hausa. Shine kewa sai wa Allah alƙawarin ya Allah in kai abu kaza ko aka yi nasarar abu kaza ko ne nasara ko ne nasara a siyasa ne ko a jarrabawa ne ko a wurin aiki ne ko menene zan yi azumin kwana ɗaya ko kwana uku wannan alƙawarin ba abin da zai yafe maka sha tashin kiyama wata mata ta zo ta cewa annabi mahaifiyata ta yi bakance kuma ta rasu zan biya mata annabi ce idan mahaifiyanki ta mutu ana binta bashin kuɗi ba za ki biya ba ta ce zan biya annabi ce bashin Allah shi fi cancanta a biya babu wani excuse dole wannan azumin na kwana biyar na kanka matukar an soke wannan abin da ke alkawari kun yi nasara dole kai wannan azumin babu abin da zai sauke maka shi To malam. Amin amin. To ga kiranmu na ƙarshe daga Adamawa. Wa ke da shi daga Adamawa? Kina magana da Alhaji Sa'adu Amatukur ne daga Adamawa State. To Malam Sa'adu. Wurin Kayola South. To Malam Sa'adu, Malam na yana sauraron ka. Yawwa, ina wa Malam barka da zuwa wannan shirin namu mai albarka. Zuwa barka dai. Yawwa Malam, ina son yin tambayan za Allah game da alkawari din. Akwai babban akwai babban alkawari ko kuma ko karamin alkawari yanayin yadda mutum ya tsaki alkawarin sa misali dangane ga yanayin alkawari din. Kamar a ce babba wannan babba ne in kai shi mai ga laifin wannan kuma karami ne ko in kai shi ga laifin zai alƙawari abu daya na'am to abin da ke fat abin da ke akwai dangane da alƙawari alƙawari shi sunan shi alƙawari ya danganci zai iya zama babba ne kamar akwadin wanda ke wa alkawari malam ko za ka dan matsa daga rediyon ka dan muna ji ba damuwa ina jin ku to yanzu misali idan kai wa mahaifinka alƙawari ya sha bamban da kai wakanin ka alkawari ka fahimci wani abin da kyau kai da kanka wanne za eh, ka cikin yana damun ka lalle <laughs> saboda girman mahaifinka nan zai fi damun ka akan na kanin ka dan kamar shi kana iko da shi amma kowanne kuma wajibi ne sai ka cika shi ka fahimci wani abin da kyau alkawari mafi girma shine alkawari tsakaninmu da Allah shine alkawari mafi girma amma alkawari tsakaninka da dan adam duk sunan shi alkawari shi ma an fahimci na ban da kyau ko kuma alkawari tsakanin mu da Allah alkawari ne guda ɗaya mun masa alkawari kafin mu zo duniya za mu bauta mishi ba za mu saba mishi ba wannan shine alkawari ke dai kamar yadda muka ce bakance ka dauki alkawarin ya Allah in ka bani nasaran kaza ko ka ba wani nasara zan ma abu kaza shi ma wannan alkawari ne dukkan su manya alkawari ne sannan kuma sai alkawarin da kai a kamar according to girman wanda ke alkawarin ka ne mahaifinka ne kawunka ne kaninka ne matarka ne yarka ne da makamancin haka ina fata ka gane wannan ta hanyar bayani ta yadda ake fahimta abin kenan amma ba wata hanyar nassi ko wani ayoyi da hadisai ba amma mutlaqul ittifaqi shine in general alkawali gaba ɗayan shi kowanne in aka ɗauka wajibi ne a cika shi mu daina wasa da shi mu kiyaye alkawari mu kiyaye amana mu guji hassada mu guji girman kai shine abu na ƙarshe da na so ne magana da shi ba akai babu lokaci na'am To masu sauraro. Malam um, ka ce kana so ka yi magana akan girman kai za ka iya takaitawa cikin kaman a ce sakan talatin? Na'am to abin da shafi girman kai annabi ya faɗa ce babu wanda zai shiga aljanna in yana da girman kai ko da gwargwadon ƙwayar To, kamar dai layu <laughs> malam ya katse, amma dai malam in mm-hmm. kana sauraron mu dai mun gode kwarai da gaske da shigowa zauren mu to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka min ya ba da umarni dan brown da injiniyan mu na yau Tian, tare da abokiyar aiki da ta taya ni gabatarwa amina buhari auna ni hadiza kyari daga nan birnin washington dc ke cewa ku sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya